Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta ce tana kan bincike don gano waɗanda suka kashe shugaban jam'iyyar APC a jihar, Mr. Philip ta tari sheko. A daren ranar Asabar 21 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 ne waɗansu 'yan bindiga suka shiga gidan marigayin suka ɗauke shi wanda daga bisani aka tarar da gawarsa yashe kusa da gidan nasa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa, Ramhan Nansel, ya ce zuwa lokacin da nake magana da shi ba su kama kowa da suke zargi da aikata kisan ba. Kulisa da muka aiko su zuwa daji su biyo tsawon wanda suka zo suka yi masa garkuwa sun sami gawansa an dauki gawan ku an kai asibiti ana kan bincike to amma kun iya gano musabbabin abin da ya faru har aka kai ga kashe shi ba iya muka gano abin da ya faru ba amma dai muna kan bincike da dan Allah asirin komai zai tona an tura yan sanda ko ta yana a cikin gari mutane su kwantar da hankalinsu in Allah ya yarda ba za mu samu irin yanayin da ya faru nan ba zai sake faruwa kuma. Sakataren jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello ya ce sun kaɗu matuƙa da mutuwar shugaban jam'iyyar tasu Eh gaskiya lamarin akwai ban tsoro, akwai ban mamaki, kuma akwai fargaba a ciki don mun samu labari yan bindiga sun shigo gidansa kuma muna da labari sun fitar da shi. Mun dauka kidnappers ne tun da jami'an tsaro sun zo gidan kuma suna cin gaba da bincike na yadda za a samu sa. To yau da safe muna gidan mun dauka cewa za su kira to ba mu ji komai ba sai ba da jimawa ba mun zo mun samu labari kuma an sami gawansa ba da nisa da gidansa ba wannan abun baki ciki ne a ƙasarmu najeriya wannan abubuwa na faruwa to amma yanzu wani hali ake ciki a wurin eh, a halin yanzu muna gidansa muna karban gaisuwa na jaje amma a cikin tashin hankali to saboda haka yanzu mun bar jami'an tsaro su aikin su Allah kuma muna fata zai tona asirin duk wanda su yi wannan abu Mr Philip ta tari sheko wanda dan kabilar Bagine daga karamar hukumar Toto a jihar ta Nasarawa ya ba da gudummawa kwarai wajen ci gaban jam'iyyar APC a jihar kamar yadda Alhaji Sidin Dagi wani kusa a jam'iyyar ta APC a jihar Nasarawa ya shaida min gaskiya fi sabillahi marigayi mutumin kirki ne domin yana kwamishina ne ba ya sauka an bai cama na APC saboda halayensa na kirki kafin yanzu shugabanci sanata muna da guda ɗaya ne House muna da guda biyu ne amma yanzu zuwan shi muna da sanata guda uku gaba ɗaya muna da House guda uku muna da assembly guda ashirin gaskiya a siyasance da jam'iyyance an samu mummunan gibi. Alhaji Sidin Dagi kenan wani ɗan jam'iyyar APC a jihar Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.